ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka uwa masu sauraro da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna sha takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da arba'in ɗaya wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiya ishirin. cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratun shu'ara a gabanin mu fara babu laifi mai jan hankali da kuma faɗakarwa saboda duk inda musulmi yake faɗakarwa tana amfanarsa musamman in zai saurara kuma yabi shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarni fa zakir inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar ka fadakar kai wa'azi hakika wa'azi yana amfanar da mu'mini da haka alama ce ta imani da nagarta mutum ya ji tunatarwa da fadakarwa da jan hankali kuma ya koma zuwa ga abin da yake daidai jan hankalin da zan yi shine cikin halin da muke ciki da yanayin da muke ciki babu ko shakka muna cikin hali na jarraba da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi duniya gaba ɗaya da wannan annoba ta corona da ake ta magana ta a duniya a ko'ina jarraba ce daga Allah maɗaukakin sarki kuma shi ne kaɗai wanda zai yaye wannan jarraba ɗin komawa gare shi ta hanyar kankan da kai da addu'a da bauta da gyara halaye da ɗabi'u su ne manyan hanyoyin da za su yaye mana ko Allah zai yaye mana wannan musiba. tare da riko da sababai waɗanda su kuma suke taimakawa wajen cimma abin da ake so a wannan waje ko a wannan bigiri ko a irin wannan lokaci dole ne mu yaba wa hukumomi musamman wannan gwamnati ta mu ta kano a bangaren ƙoƙarin da ta yi na ganin an ragewa kayan masarufi farashi ko kuma ba a ƙara musu kuɗi ba fiye da kima su koma alal akalli halin da suke ciki ko kuma kaɗan su ƙara kaɗan akan yadda suke ciki kafin wannan wata mai albarka wannan abu ne da za a yaba kuma tuni dama wasu malamai sun yi nuni ga halaccin yin haka na cewa hukuma za ta iya ƙayyade farashi idan akwai buƙatar haka idan akwai larura haka to kamar irin wannan yanayi da muke ciki yanayi na zaman gida da kuma rashi ga kuma azumi ana yi babu shakka akwai bukata da larurar da za ta sa hukuma ta shiga cikin harkar farashi don ta ga ta daidaita shi yadda mutane za su samu sauki wannan abu ne mai kyau kuma abin a yaba ne muna fatan waɗanda aka tsora wannan aiki za su ci gaba da ƙoƙarin da suke kuma mutane na musu addu'a ta alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi a ɓangare na biyu a lokacin da aka samu ɓullar wannan cuta a cikin wannan gari namu na Kano an ba da izinin zama a gida tsawon sati guda wanda tun kafin a fara azumi bayan an yi sati guda gwamnati ta bude ta ba mutane dama su shiga kasuwanni don su shiri musamman ana washe gari ramadan amma sai muka ga irin cinkoson da aka yi a wannan rana kusan masu shekaru da dama ko mutane ma da dama sun ce ba su taba ganin irin shi ba wannan yasa aka yi ta kiraye-kiraye ga gwamnati da duba yiwuwar ƙara rana wata rana don baiwa mutane dama da kuma rage cinkoso tunda masana na wannan cuta likitoci suna faɗa cewa hanyoyin ɗaukan wannan cuta babbar hanya ita ce cakuɗuwa da juna idan wanda bai da ita ya haɗu da wanda yake da ita to zai iya ɗaukan wannan cuta ɗin wannan yasa ake ganin mutane su nisanci cakuɗuwa da cinkoso kuma su dinga zama a gida don wanda yake da ita zai zama ba zai fice je ya yada ta ba to wannan yasa aka yi kira zuwa ga hukuma ta duba yiwuwar ƙara wata rana don a ba mutane dama a rage cinkoso din wanda kuma alhamdulillah gwamnati ta yi wannan da maimakon ta ba da rana guda daga baya aka zo aka ware rana ranaku biyu ranar litinin da alhamis a wannan gari na kano ce an ba da dama mutane su fita tun daga karfe ah, goma ne ko shida ne ko nawa ne zuwa karfe hudu na yamma to wannan ma abin ayaba ne to amma alal haƙiƙa gaskiyar magana duk wanda yake ganin yadda lamarin yake faruwa a cikin waɗannan kwanaki biyu da gwamnati ta bayar na cinkoson dai ana yin shi kuma cinkoson ya fi duk wanda aka sani a baya ba raguwa yi ba duk da gwamnati ta rufe kasuwanni ta ayyana kasuwa guda biyu da za ta buɗe kurin to amma alal haƙiƙa duk wanda yake fita ko yake bincike a cikin waɗannan kwanaki guda biyu zai ga cinkoson gaskiya yana nan kuma yana karuwa fiye da kafin a rufe waɗannan kasuwanni ko a rufe al'umma wanda kuma an ce wannan hanya ita ce hanyar da wannan cuta take yaduwa idan mai ita guda ɗaya shiga cikin jama'a zai sa mutane da yawa musamman a yanayi irin na kasuwa kuma idan mun duba yanayin da muke samun kanmu a cikin na cinkoso yana nuna cewa babu yadda za a ɗan adam ya rayu sai da fita sai da cakuɗuwa da juna ba yadda za a yi iya rayuwa mutum ya rayu shi kadai ko wanda ake cewa ya killace kanshi zai killace kanshi amma dole yana bukatar wanda zai bashi ruwa wanda zai bashi abinci wanda zai duna mai biyan bukatunsa dan adam bai iya rayuwa shi kadai to haka kuma dan adam bai iya rayuwa sai ya ci sai ya sha kuma da yawa daga cikin al'umman mu kaso 80 ko 90 na mutanen Kano sai sun fita suke samu abin da za su ci wanda ma yake da jari idan yan kwana biyu uku bai fita ba sai ga abin ya zama masa akwai wahala to wannan yasa dole mutane suke matsa lamba dole sai sun fita din har ta kai yanzu ana kokarin a samar da wasu kasuwanni wanda da wuraren ba kasuwa bane to wannan yake waje ba mu jawo hankalin hukuma dole ta tsaya ce tunani idan dai har cinkoso na jama'a shine babban hanyar da wannan cutar take yaduwa to ya waje ba gwamnatoci da hukumomi su tsaya su kallo na nutsuwa na hanyoyin da za a rage wannan cinkoso din ko da ya kama za a ba mutane suna walwala ne domin in har za mu dinga zuwa kasuwa a buɗe kasuwanni mu dinga mu yau da kullun yadda muka saba ba za mu irin wannan cinkoson da muke ba to gwara a buɗe mu in dai har cinkoson da yake kawo wannan cuta amma in ba haka ba to zai zama sai yadda mutane a gida kuma da irin wannan abin da yake faruwa bai da fa'ida to ne abin da nake kira a nan shine hukumomi su tsaya su nazari a zauna da mutane masu tunani da kwakwalwa da yawa muna nan da su a cikin gwamnati da wajen gwamnati a kalli wace hanya za a bi a rage wannan cinkoson da ake magana buɗe kasuwanni za a yi a wasu ranakun za a ƙara ko awoyi za a ware a buɗe kasuwannin ta yadda mutane za su daina wannan cinkoso ɗin da wannan taruwar da ake yi a irin wannan yanayi inda ana son a samu raguwar yaduwar wannan wannan cuta ɗin to wannan ɓangaren kenan da haka kira ne ga hukuma ta sake duba wannan wannan babu hikima ga ga mutumin da zai maganin cuta kuma ya ga maganin bai maganin cutar ba kuma ya ci gaba da yi babu hikima a cikin wannan idan cuta magani kaza yana maganin cuta idan ka gwada bai bato sai ka nemi wata hanya din kuma abu ne sananne duk wani mai hankali ya yarda da wannan cewa ba lalle bane maganin da yi magani ga wani kuma ya ga wani ko a jikin ko da magani ma a ɗabi'a magani ma a jikin dan adam balantana kuma yadda muke rayuwa ba lalle bane abin da ya dace da ƙasa kaza ya dace da ƙasa to dole a duba a ga meye zai sa al'umma su rage cinkoso din nan a yi abu na biyu maganar tsayar da salloli musamman na jam'i da juma'a a wasu garuruwan alhamdulillah mu a cikin ma'ana kano muna da mu a cikin kano muna da sauki mukan yi salloli biyar a masallaci juma'a ce dai ba ma samun yi to amma a wasu jihohin zaka tara har juma'ar da sallolin jam'i da an hana to yana da kyau masu mulki sake kallon wannan matsaya da suka dauka babu shakka a baya suna cewa sun yi magana da malamai da menene ba za mu ce ba su yi magana da malamai ba zai yi sun magana da malamai din ko wani bangare na malamai domin ba lalle bane ya zama kowa da kowa an yi an tattauna da shi to amma a sake duba matsayar waccan matsayar da aka yi fahimta ce ta wasu daga cikin malamai cewa za a iya dakatar da jam'i za a iya dakatar da juma'a saboda faruwar wannan annoba amma a gefe guda kuma akwai fahimtar malaman da suke ganin ba daidai bane musamman a garuruwan da ake rufe duka masallatai a daina sallar jam'i a daina sallar juma'a wannan hadari ne babba domin ma'ana kashe wani abu ne mai girma a cikin addini wanda kuma Allah madaukakin sarki ya ja kunne wa man azlamu mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi ismuhu wa sa'afi fi kharabiha da Allah ya gaya mana mu'minai su suke raya masallaci fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi ismuhu Allah ya gaya mana cewa umarni ya ɗaukaka masallatai to akwai malaman da suke da fahimtar wannan annobar bata kai a kulle duka masallatai ba to yana da kyau hukumomi sake zama su sake duba wannan lamari din musamman idan har mun yadda al'amuran rayuwar mu za a iya ba mu ka'idoji da tsarin da za mu bi mu gudanar da shi to yana da kyau ita ma abin da ya shafi sallar juma'a ba karama ba a addini ba abba ne karami addini da zai har a wayi gari juma'a ta zo mutum ma ya manta cewa juma'a yake ciki kuma wani abin da hukumomi ba sa suke mantawa waɗannan masallatai na juma'a a nan ne ake wayewa da mutane kai kuma ake isan musu da duk wani sako wallahi da za a buɗe waɗannan masallatai na juma'a ko awa ɗaya ne a bayar a ce mutane su bi sharaɗi kaza a masallaci in sahu goma ne a mai da shi sahu shida sannan a daina cinkushewa a cikin sahu sannan in an zo a buɗe shi da karfe kaza zuwa lokaci kaza a rufe a ba da sharaɗe da ka'idoji wanda alhamdulillah an kamanta sosai limamai sun yi biyayya sun kamanta da yawa babu wani wanda zai koka da limamai dangane da abin da ya shafi hana sallah ko kuma barin sallah Duka mutane an yi biyayya to haka nan aka bada sharuɗan mutane za su bi a bada wannan tsarin sannan a kira limamai a yi musu bita kan wannan cuta da matakan da ya kamata a ɗauka a ce su je su ji hankalin mutane sai ya fi duk abin da ake yi don yanzu mutane jin sikaɗinsu jin amincewarsu da malamansu ya fi fiye da shugabanninsu saboda wasu abubuwa da suke faruwa ko suka faru to da haka buɗe masallatan ma hanya ce da za a taimaka wajen warware abin da muke ciki domin wani in ya je masallaci ji limami yana jan hankali kan abin da ya shafi cinkoso kan abin da ya shafi an yi atishawa ga yadda za a yi kan a dinga wanke hannu zai ɗauki abin da muhimmanci fiye da ya ji a rediyo wani yana faɗa wanda bai san waye ba kun ga ashe hanya ce ma da hukuma za ta yi amfani amfani da ita wajen isar da sako wajen jan hankali wajen ma'ana wayewa da mutane kai su fahimta kuma alhamdulillah tunda har yanzu an bada izini a dinga zuwa kasuwanni masallaci ma za iya akwai wanda suke da fahimtar cewa ai ita kasuwa dole ne a je shi ko masallaci zaka iya yin sallah a gida haka ne zaka iya yi a gida amma ba shine asali ba asali ka yi juma'a a masallaci tare da liman cikin jama'a da jam'i mun san wanda shari'a ta yi wa uzuri mara lafiya matafiyi mata bawa irin wannan shari'a ta togace wannan asali shine kai sallah a masallaci to tunda ku asali haka ne to mu dawo kan asalin tunda za mu iya yi za a iya ba mu sharaɗai da yau a ce ba wata hanyar da za mu yi sallah dole ne ba wani sharaɗe da zamu iya kiya ba wani abin da to sai a ce a hakura amma tunda har an yadda za a shiga kasuwa ga ma irin abin da yake faruwa to me zai hana a buɗe masallatai a gaya wa mutane ga abubuwan da za su kiyaye na san a nan Kano yanzu in gwamnati ta ce limamai a buɗe masallaci daga sha biyu zuwa karfe biyu kowane masallaci a rufe limamanmu za su yi amfani da wannan har masallatan da suke sallah karfe biyu za su rage don su bi ma'ana sharaɗe da dokoki kuma wannan zai samu ƙara kusantar ubangiji kuma a isar da saƙo ga mutane duk wani saƙon da hukuma take so a isar wa mutane limamai za su isar ta wannan hanya ɗin sai a rage adadin sahu cikin masallaci waje kowa da dardumar shi ke zuwa sai a yi tsari in ma za a ɗau fataro wanda suke ganin za a yi sahu a warware ne duk sai a yi yafi akan mu zo mu zauna mu lalata sallar jami'i mu lalata sallar juma'a a abinda mu san na karewa shi ba kullum magana ake kaza da kaza ashe kamata yi mu duba matakan da muka dauka mu kara kusantar ubangiji Allah madaukakin sarki da wannan ne za mu samu rangwame a wajen Allah madaukakin sarki da fatan waɗanda abin ya shafa za su yi nazari kan waɗannan shawarwari su duba su aiwatar da abin da yake na daidai domin a gudu tare a tsira tare ajiya muna cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salam zuwa ga Fir'auna da mutanen shi mun ji yadda annabi Musa ya zo gurin Fir'aun ya yi masa bayanin da Allah ya aiko shi cewa shi manzo ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki mun ji yadda suka fara tattaunawa har abin ya gangaro Fir'auna yana gaya masa cewa ai kai mun rene ka anan kana karami kuma kai aikata abin da ka aikata ka gudu to da haka yanzu yau kai ne zaka zo kana mana wa'azi kana mana nasiha bayan da ka zan butulu mai butulci annan Musa ya bashi ai amsa cewa eh na aikata wannan a lokacin babu shari'a tare da ni banda masaniya banda ba a yi min wahayi ba kamar yanzu sannan na gudu ne da na ji tsoro bayan na tafi din a lokacin ubangiji ya bani hukuman shine annabta kamar yadda su malamai suka fassara sannan waje alani minal mursalin ya sanya ni cikin manzanni wanda ya aiko don haka yanzu wani hali ne saɓanin wancan yanzu na da a matsayin manzo annabi wanda Allah ya zaɓa sannan wannan ni'imar da kike cewa ka ka ka rene ne to wannan har wata ni'ima ce da zaka goranta min alhali ka ka bautar da bani Isra'il ka bautar da jama'ata da al'ummata ka mai da su baye dan ka tsago ne kadai kayan kare ne wannan ba abinda za ka yi min gori ba ba wata ni'ima ba ce ta yi min ka kashe dubu ka dauko guda ɗaya to me kai ko kuma ma'ana wannan wata ni'ima ce da za ka goranta min wata ni'ima ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya ni'ima ce kake min dalilin da yasa kake min wannan ganin har kai min ni'ima kai min kaza shine bautar da mutane na da kai shi ya jawo har kake ganin cewa kai min ni'ima to bayan annabi Musa ya gaya wa Fir'auna ya bashi amsa kan waɗancan maganganu ɗin? sai mu tashi kan aya ta 23 sai mu ji kuma me ya biyo baya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت muqin na'am yayin da fir'auna ya ga barazanar da yayi da tsoratar wanda yayi wa annabi Musa na tana mai fashi mai laifi ne kamata yi su kashe shi guduwaye kuma su suka rene shi duk waɗannan abuwa da ya faɗa ya ga bai tsoratar da annabi Musa ba bai sa annabi Musa ya bar da awar da yake yi ba saboda Allah ne ya umarce shi to sai ya dawo kuma sai fuskanci annabi Musa da tambaya tunda kai ka ce inna rasulu rabbil alamin kun ce mu ma'ana manzanni ne na ubangijin talikai to wa ma rabbul alamin qala fir'auna qala Fir'auna sai Fir'auna ya ce wa ma rabbul alamin to waye ubangijin talikai din anan malamai sun tattauna cewa me yake nufi da wa ma rabbul alamin shin yana tambaya ne a gaya mai haƙiƙanin mahiyya zati na Allah koko tambaya ce ta iya sani amma yana tambayan ne kurin dan ganin an da ababen bauta zama abin bauta guda ɗaya. to wasu malamai suka ce yana tambaya ne ta mahiya a gaya mai menene kamar ka yi min bayanin me ake kira rabbul alamin amma ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan kuskure ne a nan abin da yake tambaya kamar yana cewa waye wannan da kake rayawa ubangijin talikai ba wai dan bai san shi ba saboda ya bagarar da mutanen da suke gurin ya nuna musu cewa alloli aidewa ne sai ya za a mai da abin bauta guda ɗaya don haka sai yake cewa wa ma rabbul alamin Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi jayya da ayoyin Allah amma zukatansu sun tabbatar da cewa akwai Allah din suna sane to amma nan fir'aun yana so nuna musu su abinda mutanen suka sani a wannan lokacin alloli da yawa ne kamar yadda ibnu ashur yake faɗa alloli da yawa ne da cewa suna ganin duk da allolin da yawa ne amma fir'aun shine gaba shine jagora har shi kansa fir'aun yana ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yana ce ai mulkin misra na wani? duk wannan koramu karkashi na suke gudana yana ce ana rabbukumul a'la to yanzu gashi kuma an zo an ce inna rasulu rabbil alamin to wannan da suke gurin suke saurari za su ce a ah, to ashe akwai wani ubangijin talakai to sai fir'aun ya ce wa ma rabbul alamin shin waye wannan da kake rayawa allazi taz'umu annahu rabbul alamin ghairi waye wannan da kake rayi cewa shine ubangijin talakai wanda ba ni ba qala sai annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ard shine ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinin in dai ku masu yaqini ne to ku sani cewa wannan shine ubangiji rabbul alamin wannan amsa da annabi Musa ya bayar yana bayanin cewa hakikanin gaskiya sifa ta rabbul alamin shine wanda yake rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasai shine wanda ya halici sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakaninsu shine wannan ubangiji da muke kira ana annan Musa sai ya ja hankalin zuwa ga abuwa manya-manya guda biyu daga cikin halittun Allah wanda suke gani shine sama da kasa sai nuna mu cewa wannan sama da girmanta da fadinta wanda ko kun san Fir'auna iya mulke shi iya Misra ne akwai gurin da ba shi ke mulki ba to ubangiji da ake magana shine ya halarci wannan saman gaba daya shine ya halarci wannan ƙasa wa ma bainahuma da da abin da ke tsakanin su shine wanda ya samar da wannan abu in kuntum muqinin in kun zama a shirye kuke na ku sukankance ku yi imani ku san yadda abubuwa suke ba kamar yadda kuke rayawa ba da haka wannan amsa ku rabbus samawati wal ard shine amsa kuma na ubangiji shine ubangijin da ya halarci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sai ma'ana fir'aun ya ce قال لمن حوله على تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ƙala sai fir'auna yace ce liman haulahu da waɗanda suke gefen shi sai yace musu ala tastami'un wai ba kwa saurare ne ba kwa ji anan zamu ga fir'auna ya kawar da kai daga amsar da annabi musa ya bayar sai ya kawar da kai kuma ya sake shiga wani bangare sai ya ce wanda suke gefen shi ƙoƙarin ya motsa su sai yake tambaya tambaya ta ban mamaki cewa yanzu ba ku ji ba irin abin da annabi Musa yake faɗa a nan yana so kamar ya motsa su ne ya zaburar da su ya sanya su su daɗa ganin muni domin idan mutum ya faɗi magana sai wanda suke wurin kace ba ku ji abin da yake cewa ba kuna jin ira ma'ana kamar kana wanda cewa abin da yake faɗa mai girma ne babban abu ne haɗari ne to shine abin da fir'aun ne nan qala liman hawlahu ala tastami'un shi ba ku jin abin da yake faɗa ma'ana wannan wani abu ne mai girma mai muni qala sai annabi Musa yace rabbukum ubangijinku wa rabbu abaikum al kuma ubangijin iyayenku na farko anan sai annabi Musa ya sake ba su wata hujja dake nuna samuwar Allah da kadaitakarsa da cancanta shi da bauta sai ce rabbukum ubangijinku da ya buga musu ya musu bayanin ubangijin samai da kasai waɗannan halittu ne waɗanda ba ɗanfar suke da su ba sai ya dawo ƙara matso da dalilin ya ce rabbukum Ubangijin ku kowa a cikin siyasan ba shi ya shi ba ba kuma haka ya samu ba lallai akwai wanda ya halice shi sai ce to ku wanda ya halice ku ya rene ku ya ba ku lafiya ya ba ku ci ya ba ku kaza wa rabbu aba'ikum al kuma ubangijin iyayenku na farko sai ya maida su zuwa ga iyayensu shi ma wani dalili ne da yake tare da su ma'ana wanda ya samar da iyayenku bayan babu su a nan me yasa ya magana iyayensu saboda me su sun san cewa fir'auna ba shi samar da iyayensu ba idan suna rayuwa tare da fir'auna ya ce shi to iyayensu na farko ba wanda kafin fir'auna ya zo waye samar da su sai ce to ubangijinku wanda yake shine ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko qala sai fir'auna ya ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun wannan manzan fa da aka aiko muku la majnun tabbas wallahi mahaukaci ne ku duba abin da fir'aun ya ce qala sai ya ce inna rasulakum manzan ku sai ya raba manzan zuwa gare su ma'ana wannan da yake da'awar an aiko shi manzo gare ku kamar shi yana nuna har yanzu bai gamsu manzo bane sannan kuma ya faɗa ne a babin izgili a babin ma'ana wulakantawa wannan manzan da yake da awon manzan ku ne sai kuma ya ka inna ya karbaba magana dan ma shakka to wannan manzo allazi ursila ilaikum wanda aka aiko muku ma'ana wannan manzan da aka aiko muku la majnun wallahi ma hukaci ne ma'ana zai fir'auna an kai lokacin da ba abin da zai iya cewa idan aka ci gaba da wannan tattaunawa annabi Musa ya ci gaba da faɗin sibobin Ubangiji da halittun Ubangiji da ayoyin Ubangiji mutane za su gazgata zai samu su shakko alal aqal sai fir'auna ya ga to abinda zai ya yanke magana din kuran abinda zai ya dangana shi zuwa ga hauka shi ai ai mahaukaci ne sai ya karbaba maganar shi yace inna sannan a can gaba yace la majnun abinda yake nuna rantsuwa da karbabawa cewa wannan manzon naku ba da aka aiko muku mahaukaci ne da aka ku daina sauraron shi wannan kuma ita ce ɗabi'ar dukkan wani wanda bai da hujja akan tattauna da ake yi idan ya ga cewa tattaunawar ta kai ƙarshe ba abinda ba zai samu natijar da yake so ba to sai mai da abin fada sai mai da abin hayaniya wannan in ka karanta alkur'ani za ga duk ɗabi'ar waɗanda suka ja da annabawa haka take idan an zo ƙarshe annabi ya faɗa suka faɗa ya faɗa a ƙarshe sai a ce la illam tantahi la narjumannak idan baka hannu ba za mu jefe ka kame da annabi ibrahim mutanen suka gaya masa suka ce har riko huwan firu alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki allolin ku in dai ku masu taimakon allolin ne za ga haka baban annabi ibrahim ya gaya mai in ka karanta suratu maryam bayan ya tsaye mai da hujjoji dan me kake bauta abinda baya ji baya gani baya kaza dan me kake kaza karshe abinda yake masa cewa in bai daina ba zai jefe shi wa hajurni maliya ka kaurace min ka banni ka tafi ka banni zuwa wani lokaci haka nan annabi lut mutanensa suka gaya masa cewa ba walaula rahatuka la rajamna ba dan ma dangin gaba da mun jefe ka haka mutanen annabi shu'aibu suka gaya masa to anan ma fir'aun sai ya irin wannan yana cewa to idan aka shiga da wannan tattauna fa shi ba inda bai je sai ya nuna mutane ma hukaci ne kar ku saurare shi to amma mai annabi Musa ya ce sai annabi Musa kada qala rabbus قال magaribiwa المشرق قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون نعم يعني أن موسى يقول har yanzu mutanen da suna bukatar a kala musu hujja da dalili tunda yayi magana halittar sama da ƙasa yayi maganar halittar su kansu da iyayensu sai ga abin da zai ya ƙara shigar da su cikin wani abin da ba za su iya musawa ba shi ne yadda ubangiji yake sarrafa duniya abin da suna gani sai ce ƙala na musa ce rabbul mashiriki shi ne ubangijin mahudan rana wal maghribi da mafaɗatta wa bai na huma da abin da ke tsakaninsu ubangijin da yake tsara wannan ya lura da wannan ya samar da wannan shi nake magana in kuntum taqilun in har za ku hankalta tunda ni an ce mahaukaci ne to ku hankalta ku yi hankali ku duba ku gani me ake nufi da rabbul mashriqi wal maghrib wasu kace ce al mashriqi wal maghrib zai iya wa yana nufin gurin da rana take hudowa da inda take faduwa sai zama abin da yake nufi ku kalli idda rana take hudowa da inda take faduwa to ku gane wannan tsari na yau da kullun ta fito ta fadi tsari ne na ubangiji don ba da za a yi da kanta lalle akwai ubangijin da ya tsara ce sanya tana yi wannan sai zama yana nufin ubangijin mahudan rana da mafadarta wasu suka ce abin da yake nufi bil mashriq wal maghrib ay rabbu shuruqi wal ghurub ubangijin safe da ubangijin yamma ubangijin lokacin da rana take hudowa kuma ubangijin lokacin da rana take faduwa wanda yake tsara fidowar rana da faduwarta da abin da ke tsakanin wannan abubuwa ɗin guda biyu da duk abin da yake tsakanin ma bai na huma wanda yake tsara fitowar rana da ta, da tsara abin da suke tsakani na gudanar iska da saukar ruwa da duk abin da ya faru to wannan shine ubangijin sammai da kasai sai zama abin da ke su shine eh, tun daga hantsi da karkacewar rana da la'asar da lokacin da rana ta tafi za ta faɗi sannan in ta faɗi kuma wannan jajajajin da yake bullowa da alfijir da lokacin da gari zai sha to ubangijin wannan shine ubangijin da nake kiran ku zuwa gare shi wasu suka ce yana nufin bi rabbil mashriqi wal maghrib yana nufin wanda ya mallaki waɗannan bangarori guda biyu wanda ya mallaki wannan bangarori guda biyu da haka annan Musa ya kara musu hujja da dalili ya ce to wannan ubangiji shi nake kira zuwa gare shi in kuntum taqilun in kun kasance kuna masu hankalta anan sai maganar in kuntum taqilun domin me shi an ce mahaukaci ne fir'aun yace ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun to me yake me yake shi ya hauka hankali to sai ya zama annabi Musa yana gaya musu magana kenan mai sauki tunda da haka sai yake ce musu idan har an ce ni da aka aiko mahaukaci ne to ai ku masu hankali ne da haka in ku masu hankali ne kada ku zama mahaukaci mana ku kalli wanda ya samar da sambai da kasai da yake fitar da su da yake fito da rana da ya tsara fitowarta da faduwarta da abin da ke tsakani ku gane cewa lalle ne mahalicci wanda duk ba iya yin wannan ba abin halitta ba ne. to wannan haka annabi Musa ya faɗa yana faɗa haka sai Fir'auna ya ce mai قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المهجونين nan da nan sai fir'auna sai ya gaba yadda zai yanzu abin da zai kuma koma ya nuna ƙarfi ce la'in da ilahan ghairi in ka kuskura karki wani abin bauta koma bayana la aj'alannaka min al-masjurin wallahi sai na sanya ka cikin waɗanda za a rufe sai na rufe ka na azabtar da kai ma'ana ya sake dawo da amfani da fawa sai ce idan har ka rike wani abin bauta ba ni ba to zan sanya ka cikin waɗanda za a rufe to tattaunawa ba ta kare ba za mu ji kuma abin da annabi musa ya ce masa daga wannan lokaci idan allah ya kai mu gobe abin da muka karanta daidai allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure allah ya fi mana ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk